Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labarai daga nan mujallar matashiya. A yau muna sha shida ga watan da Awwal shekara ta 1442 hijira fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai 31 ga watan Disamba shekara ta 2020 miladiya. Ga labaran bi da biyu. babbar kotu a jihar jigawa ta yanke wa wani matashi mustapha idris da ke karamar hukumar ringin hukuncin kisa ta hanyar rataya kotun ta yanke masa hukuncin ne bayan samunsa da laifin kashe wata budurwa na fisa hashin. lauyar gwamnati zainab baba santali ta gabatarwa ta gabatarwa da kotun shaidu guda hudu da kuma karin wasu hujjoji guda biyu wanda aka yanke wa hukuncin ya gaza kara kansa a gaban kotun duk da cewa ya musanta zargin amma ya gaza gabatar da hujjoji a gaban kotun laifin da aka kama mustapha da shi ya saba da sashi na 221 a cikin baka na kundin dokokin jihar jigawa alkalin kotun mai shari'a ahmad muhammad ya ce kotun ta gamsu da shaidun da aka gabatar mata a don haka ta samu mustapha da mustapha da aikata laifin sannan kotu ta zartar masa da hukuncin kisa ta hanyar rataya shugaban najeriya muhammadu buhari ya sanya hannu akan kundin kasafin kudin shekara ta 2021 adadin kuɗin da shugaban ya sanya wa hannu ya kai naira tiriliyan goma sha uku da biliyan ɗari biyar da tamanin da takwas da miliyan ashirin da bakwai da dubu ɗari takwas da tamanin da shida da ɗari da saba'in da biyar shugaban majalisar dattawa ahmad lawan da kuma shugaban majalisar wakilai femi bijamila biya su gabatarwa da shugaban kundin kasafin kuɗin an gudanar da taron sanya an gudanar da taron sanya wa kasafin kuɗin hannu a fadar shugaban ƙasar da ke billa wanda ya samu halartar mataimakin shugaban ƙasa yemi Banjo da kuma sakataren gwamnati bas mustapha sai ministan kuɗi zainab shamsuna yanzu haka kasafin kuɗin ya zama doka a hukumanci wanda za a fara aiki da shi daga gobe ɗaya ga watan janairu a nan kuma tsohon shugaban majalisar dattawan najeriya abubakar bakwala saraki ya bayyana cewa majalisar da ya shugabanta ta yi aiki tukur wajen ci gaban najeriya saraki ya bayyana haka ne jiya ta cikin shafinsa na twitter yana mai cewa babu wani kuduri da bangaren zartarwa ya aike gaban majalisar wanda ba su amince da shi ba matukar zai kawa najeriya ci gaba sannan ya kara da cewa duk duk wani abu da aka ga sun yi watsi da shi bai da alaka da ci gaban najeriya kamar yadda ya bayyana abubakar bakwala saraki ya shugabanci majalisar dattawa ta takwas da aka ringa bayyana ta da cewa ba ta da kyakkyawar alaka da bangaren zartawa kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa shirye-shirye na mujallar matashiya za ku iya bibiyar mu a kafafen sada zumunta na facebook twitter instagram ko a dandalinmu na youtube da sunan mujallar matashiya har ma da dandalinmu na intanet matashiya.com kafin labarin ya ci gaba sai ku dakace mu duniya ta yarda cewa jihar kano gari ne na kasuwanci ga mutunta juna da karɓar baki ta yaya za mu ci gaba da riƙe bumu a matsayin garin da ya shahara wajen kasuwanci zaman lafiya shine farko domin ta haka ne za mu ba wa gwamnatin dr abdullahi umar Gandu haɗin kai Na amfana da manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta sa a gaba kasafin kuɗi na bana ya taɓa ɓangare daban-daban kamar lafiya ilimi noma da kiwo da sauran manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnati gwamnatinsa ta gada da wanda aka fara a gwamnatinsa don kammalawa tabbas da zaman lafiya ne za mu wari dukkan ayyuka wanda gwamnatin ta shirya yi don amfaninmu mu kauce wa da hankali koyin wani abu wanda ya kauce wa tsarin doka domin ci gaba da rike kambin jihar Kano na koda mai ka zo an fika wannan sako ne daga babban sakataren yada labarai mai girma gwamnan jihar Kano malam Abba Anwar to barkanmu da dawowa a nan kuma cibiyar da ke yaƙi da cutuka masu yaduwa a nahiyar afirka ta bayyana cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya kai miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da ashirin da bakwai da ɗari uku da arba'in da biyar kazalika ta ƙara da cewa mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu da saba'in da tara da ɗari uku da casa'in da bakwai suka warke bayan gwajin da aka yi musu ya nuna ba sa ɗauke da cutar a yanzu sannan mutane 64,760 ne cutar ta yi ajalinsu tun daga lokacin da aka samu bullarta a nahiyar haka kuma haka ma a najeriya cibiyar da ke yaƙi da cutuka masu yaduwa ncdc haka ma a najeriya cibiyar da ke yaƙi da cutuka masu yaduwa ncdc ta ce ta samu sabbin masu ɗauke da cutar 1,016 a sassan ƙasar yayin da ta ce a jihar Legas kadai an samu mutane 434 da suka kamu da cutar sai kuma birnin tarayya abuja da aka samu mutane 155 ncdc ta bayyana cewa mutane 86,576 cutar ta kama tun daga watan maris bayan samun bullarta a jihar ogun haka kuma mutane 73,322 ne suka warke aka tabbatar ba sa dauke da cutar a yanzu sai kuma mutane 1,278 da cutar ta yi ajalinsu daga ƙetare kuma daga ƙetare okay. daga ƙetare kuma bayan kammala zaben shugaban ƙasar Nijar jam'iyyun hamayya sun bayyana cewa an yi maguɗi a wasu sassan ƙasar suna masu kiran shugaban ƙasar Muhammadu Yusuf akan a yi adalci yayin da hukumar zaben ƙasar Seni ta ce ta gudanar da sahihin zaɓe a ƙasar kuma nan gaba kaɗan za ta sanar da duka sakamakon zaben. zuwa yanzu ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazum muhammad ne akan gaba da adadin kurkun da 'yan kasar suka kada a ranar lahadi tsohon shugaban najeriya tsohon mataimakin shugaban najeriya muhammad Nama sambo ne ya jagoranci kasashen nahiyar afirka wajen sanya idanu don ganin an yi zaben lafiya ya kuma kira ga dukkan 'yan takarar shugabancin kasar da su karbi sakamakon zaben hannu biyu don ciyar da kasar gaba daga fagen wasanni kuma hukumar shirya gasar firimiyar kasar ingila ta ce ba ta da niyyar dakatar da gasar a wannan karan duk da karuwar cutar corona a kasar hukumar ta bayyana haka ne bayan mai horar da kungiyar kwallon kafar west brown sam allardyce ya roƙi hukumar da ta dakatar da gasar zuwa wani lokaci a nan gaba inda ya ce idan aka yi la'akari da 'yan wasan da cutar take kamawa ya kamata hukumar ta dakatar da buga wasa a yanzu ko da a makon da muka yi kwana da shi sai da aka gaba sai da aka dakatar da wasan manchester city da kuma kungiyar kwallon kafar everton sakamakon samun rahoton ɓullar cutar coronavirus daga bangaren 'yan wasan city ƙarshen labaran kenan a madadin dukkanin abokan aiki abokan murtala ibrahim ne ta ci labaran sunana bashir muhammad kwana lafiya Jama'a Assalamu alaikum. Barka da zuwa na na Farms Nigeria Limited. Gidan konan da yake renon kaji masu kwai. ku biyo ni don ku gane wa ku. Katafaren gidan gonan Nana Farms Nigeria Limited muna rainan kaji ga manoma waɗanda ba su da damar rainan kaji ko kuma waɗanda rainan yake bawa wahala. Muna siyar da kaji 'yan makonni 14, 15 da 16. Kuma ku sani ba ma zulaƙen kwanakin rainan kajinmu. Da zarar kun siya ba daɗewa za su fara muku kwai a kullum ba tare da kun sha wahala ba. Muna da yalwataccen ruwan shayar da kajinmu tare da yalwataccen abinci mai rai da lafiya sannan muna da ƙwararrun likitoci masu kula da kajin mu akai-akai baya ga haka akwai katafaren gidan gona da muka ware muku don rainon ku ko da sun kai dubu ɗari muna da gona musamman da muke samar da ƙwai ga waɗanda suke buƙatar tsari za ku iya samun mu a garin sarauniya hanyar ƙaramar hukumar dawakin tofa a kanan dabo domin ƙarin bayani za ku iya samun mu akan lamba kamar haka sifili takwas sifili uku hudu sifili takwas biyu sifili sifili shida domin siyan kwai za ku iya samun mu akan namba kamar haka sifili bakwai sifili shida takwas biyu biyu takwas shida shida biyu. Katafaren gidan gonar Nana Farms Nigerian Limited. Ba mu da na biyu a faɗin Afirka.